radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma da karshe a wannan rana ta Alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga da jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na amsoshin tarbiyya bayan sa muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu kakari da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis ɗaya ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 20 ga watan zulkeda na shekara ta 1442 hijirar kamariya masu saurari ko sun cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan yulin shekara ta 1960 kasar somalia ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka da kuma italiya kafin haka dai turawan ingila ne suka fara mamayar wani bangare na kasar somalia a shekara ta 1884 sannan kuma shekaru biyar bayan haka turawan italiya suka mame sauran bangaren kasar ta somaliya yunkurin muhammad bin abdullahi hassan na kubatar da kasar tsakanin shekarun 1901 zuwa 1920 bai nasara ba da kashe dai a shekara ta 1950 majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashen biyu sai shirin baiwa ƙasar somaliya 'yancin kanta wanda ya tabbata a rana irin ta a shekara ta 1960 inda kuma yankuna biyu suka dunkule suka koma ƙasa guda somaliya ta fada cikin rikice-rikice tun bayan kifar da gwamnatin shugaban kasar ziyad bare a shekara ta 1991 masu saurari ko kun san cewa shekaru 59 suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan yulin shekara ta 1962 ƙasar rwanda da ke tsakiyar nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta turan belgium ne suka yi wa rwanda mulkin mallaka amma bayan gwagwarmaya ta tsawon lokaci rana irin ta yau rwanda ta samu 'yancin kanta sai dai rikici tsakanin manyan kabilan kasar guda biyu wato hutu da tutsi ya kai ga yaƙi da kisan kiyashi a tsakanin su a shekara ta 1994 inda mutane akalla 800 suka rasa rayukan su a yakin basasa kasar wanda tana da faɗin ƙasar kilomita marabba'i 26,000 sannan kuma tana makwabtaka da kasashen uganda burundi tanzania da kuma demokuraɗiyar congo da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 24 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan yulin shekara ta 1997 gwamnatin ƙasar burtaniya ta mayar wa ƙasar china tsibirin hong kong mai muhimmanci bayan mamaya da ta yi wa tsibirin na tsawon shekaru 155 turan burtaniya dai sun kwace tsibirin ne a yakin farko tsakaninta da ƙasar china sai kuma shekara ta 1898 turawan saka kwallo wata yarjejeniya inda suka karbi hayar tsibirin na hong kong da kasar china har tsawon shekaru 99 kafin cikar wa'adin a shekara ta 1980 kasashen biyu suka kara sabanta wa'adin yarjejeniyar suka kuma amince kan cewa tsibirin ya koma ga kasar china a rana irin taiwo a shekara ta 1997 tsibirin hong kong mai mahimmanci yana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 1,035 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga kanan labaran iran ta buƙaci amurka ta bada tabbacin cewa ba za ta sake ficewa ba daga yarjejeniyar nukiliya wata kotu a jihar kaduna da ke najeriya ta sanya ranar 28 ga watan yulin gobe domin yanke hukunci kan shari'ar sheikh ibrahim arzazaki shugaban kasar china su jinping ya ja kunnen kasashen duniya game da matsawa kasarsa to yanzu ga cikakkun labaran jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya ce dole ne amurka ta bada tabbacin cewa ba za ta taɓa janyewa daga yarjejeniyar nukiliyar iran ba wanda hakan yana da matukar mahimmanci ga makomar tattaunawar da ke gudana a vienna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar ta 2015 da yake magana da manema labarai bayan taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a ranar laraba majiri ta rabanci ya sake nanata cewa ficewar amurka daga yarjejeniyar ta nukiliya ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa amurka ta fice daga yarjejeniyar ba tare da wani dalili ba in shi shi ficewar amurka ta yi daga yarjejeniyar a cikin shekarar 2018 a lokacin tsohon shugaban ƙasar donald trump tare da laftawa iran jerin takunkumai da kuma matsin lamba shine ya sanya mahukuntan tehran mai da martani ta hanyar jingine aiki da wasu sharuɗa da yarjejeniyar ta kunsa tun daga watan afrilu ne wakilai daga iran da ragowar kasashen da suka sanya hannu a yarjejeniyar ta 2015 da suka hada da faransa burtaniya jamus rasha da kuma china ke tattaunawa a biyana da nufin dawo da amurka a cikin yarjejeniyar da kuma dagewa iran takunkumai shugaban kasar iran mai barin gado hassan ruhani ya taya sabon alkalin alkalai na kasar murna kan nadin da aka yi masa a wannan mukami a cikin sakon da ya aike shugaba ruhanin ya ce ya gulam hussein muhsini eji murnar naɗin da jagoran zuwan halin musulunci na iran ayatollah hamina ya yi masa naɗin da jagoran ya yi maka a matsayin babban alkali ya nuna kwarewarka a bangaren ayyukan shari'a in ci shugaba ruhanin da safiyar ranar alhamis ne ofishin jagoran zuwan halin musulunci na iran ya sanar da naɗin gulam hussein muhsini a matsayin sabon alkalin alkali na ƙasar gulam hussein muhsini eji ya mai gurbin ibrahim ra'isi wanda ya lashe zaben shugabancin kasar ta iran da aka gudanar a ranar 18 ga watan yunin da ya shige babbar kotun jihar kaduna a najeriya ta sanya ranar 28 ga watan yuli don yanke hukunci kan shari'ar da ake wa shek ibrahim arzaki da matarsa zinat a zaman na ranar alhamis dukkan lauyoyi masu gabatar da kara da waɗanda ake kara sun yi wa kotun bayani babban lauya ga malam arzaki femi falana wanda ya yi magana ga manema labarai jim kaɗan bayan ɗage zaman ya roƙi kotun da ta yanke hukunci akan waɗanda yake karewa tun a shekarar 2015 ne dai ake tare da malamin da mai ɗakinsa bayan rikicin da ya faru a zaria to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu hace daga birnin tehran ƙasar china na bikin cika shekaru 100 da kafurar jam'iyyar kwaminsanci yayin bikin shugaban jam'iyyar kana kuma shugaban ƙasar ta china xi jinping ya gabatar da jawabi inda a cikin jawabinsa ya sha kunnan kasashen duniya game da matsawa kasarsa a ɗaya bangaren kuma ya ce china za ta raya sabuwar dangantakar ƙasa da ƙasa da masu ƙaimi ga raya kyakkyawar makomar bil'adama ta bai ɗaya ya ji da cewa china ba ta canza matsayarta ba wato mai shimfiɗa zaman lafiya kuma mai ba da gudunmawa ga bunƙasuwar duniya kana mai kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa a baya bayanan dai kasar china na shan suka daga kasashen yamma da kuma amurka kan zargin take hakkin bil'adama da kuma musgunawa musulmin uighur da kuma mutanen hong kong sai dai mustasi ya ce kasarsa ba za ta bari 'yan shishigi su juya ta ba abinda ake ganin tamkar gargadi ne ga amurka shugaban muhammad bazum na jamhuriyar Niger ya isa jihar difa a wannan alhamis inda zai kwashe kwanaki uku yana ziyarar aiki a jihar da ta jima tana fama da matsalar boko haram ziyarar tasa za ta mai da hankali kan batun mayar da 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya ci da sawa barin gidajensu kamfanin dalancin labaran kasar na inp ya rawaito cewa shugaban kasar shi dawa mutanen yankin irin matakan tsaro da gwamnatinsa ta samar domin tabbatar da tsaro a yankin da ke kudu maso gabashin kasar raba iyaka da najeriya da yankin tafkin chadi da ke fama da matsalar boko haram shugaban kasar ta nijar da ke tare da gwamnan jihar borno baba gana zulum za su tattauna kan makomar 'yan gudun hijirar a yankin kimanin mutane dubu takwas ne suka riga suka koma yankunansu a cikin tsarin gwamnatin kasar ta nijar na mai da mutum dubu talatin yankunan suna asali to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tuwa ga shida san barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suke faruwa a yankuna daban-daban na nahiyar mu ta afirka to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya idan dai masu saurare ba su mance ba a shirin mu da ya gabata muna ci gaba ne da batun tattaunawa kan wato wani sabon sauyi da aka samu a cikin harkan ta'addanci a Najeriya biyo bayan mutuwar shugaban kungiyar ta Boko Haram Abubakar Shekau da kuma nada sabon shugaba na kungiya din to sai kuma daga baya wasu bayanai suka fito kuma an samu cikin kwanakin nan kuma an samu wata hadaka tsakanin kungiyar boko haram din da kuma kungiyar nan ta iswap waɗanda su suka yi sanadiyar mutuwar shi shi abubakar shi din ah, don haka muka yi alƙawarin cewa insha Allah cikin wannan saduwa din za mu ci gaba daga inda muka tsaya da kuma tattaunawa kan wannan batu din musamman wannan batu na biyu na hadaka din da ke tsakanin su waɗannan kungiyoyi don haka sai a biyo mu a hankali don jin yadda shirin namu zai kasance. To saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin cewa bangarori da ke rikici da na tsagin mayakan kungiyar nan ta Boko Haram masu biyayya ga Abubakar Shekau da kuma na ISWAP sun dinke baraka da ke tsakanin su da kuma zaben sabon shugaba. Wanda ake ganin hakan a matsayin wani sabon ci gaba da aka samu a ci gaba da wato waɗannan ayyuka da waɗannan kungiyoyi suke aikatawa. Shi dai wannan mataki na zuwa ne makonni bayan tabbacin mutuwar shi Shekau din wanda aka ce ya kashe kansa lokacin da su mayakan na su. suka yi masa kofar rago ba murkushe mayakansa da fafatawar da suka yi to bangarori na kungiyoyin da na boko haram da iswap din sun sanar da dinke barakar da ke tsakanin nasu ne a cikin wani faifan bidiyo mai kimanin tsawon mintoci goma sha uku da suka watsa shi cikin harsuna daban-daban da suka larabci hausa da fulatanci da kuma turanci inda suka bayyana wani mai suna abba ibrahim alkurashi a matsayin sabon jagoran nasu a cikin faifan bidiyon da an ga irin yanayin yadda wasu daga cikin yan kungiyar suka yi baya wa shi wannan sabon shugaba din da kuma bayyana wannan haɗaka tasu da kuma cikin bidiyo din akwai wani daga cikin mayakan da ya tabbatar da cewa jami'an wasu hukumomi na tsaro na najeriya din sun taka rawa wajen haddasa damar rikici da ke tsakaninsu wanda ya haifar da irin waɗannan lamari to sai dai kuma kamar a halin yanzu sun magance wannan matsala din To don tattauna wannan sabon ci gaba da aka samu a tsakanin yan kungiya na wannan hadaka din kamar da muka bayyana ma baya a halin yanzu har ila ko muna tare da shi Dr. Kabiru Adamu masanin harkokin tsaro a Najeriya kana kuma shugaban kamfanin Bacon Consultants da ke Abuja don ci gaba da tattauna to dokta barka da sake saduwa a cikin wannan fili namu to dokta kabiru wasu rahotanni suna nuni da cewa an samu haɗin kai tsakanin ƙungiyar boko haram da iswap a wani faifan bidiyo kenan da ake yadawa kamar yadda muka bayyana wanda ke nuni da yan ƙungiyar sun haɗu kuma har ma sun yi mubaya wa wani mutumin da suka kira wato abba ibrahim al-qurashi a matsayin shugaban nasu A shin me hakan yake nufi a mahanga ta tsaro shin kenan ana iya cewa tsugune bata kare ba kenan nan ah, to wato dole ne uh, bisa gari nazarin da muka yi uh, shi wannan bidiyon da suka fitar a baya-bayan nan muna iya mishi kallon propaganda dalili ko akwai bayanai cikin bidiyon wanda ya nuna cewa sun yi amfani da abubuwan da suka faru a baya shekaru ma da suka shige ba yanzu ba suka zo suka hada da abubuwan da ke faruwa yanzu to kaga kenan akwai manufar da suke son su cimma na ɗaya kenan na biyu ba shakka ah, yau kusan shekara kusan hudu kenan muna nazartan gwagwarmaya ko kuma faɗace fadace tsakanin kungiyoyin nan biyu wato ƙungiyar jama'atul ahli sunna lalda wato wal jihad wanda shi shekau ke shugabanci da kuma ƙungiyar ita Islamic State in West Africa Province wato daular Islamic State wanda ke Afirka ta yamma so wannan gwagwarmayan yadda muke ganin gwagwarmaya shine ita jama'atul ahli sunna lalda wato wal jihad takan fuskanci ɗayan ƙungiyar wato na iswap kenan da fada da kashe-kashe ita kuma ƙungiyar iswap takan fuskanci ƙungiyar ta sunna da wa'azi da niyyar canza mata da membobinta su shigo na shigo ƙungiyar to a wannan sai muka fahimci cewa ita ƙungiyar iswap tana samun nasara girmanta yana ƙara yawa tana bunƙasa tana samun mambobi da yawa wayanda kuma misali shi shekau din yake ganin za su koma iswap din sai ya kashe su ma to a wannan yanayin ne aka ci gaba da gwagwarmaya har suka kai ga kashe shi shekau din to a takaice dai abinda muke son mu nuna wannan bidiyon kusan ba sabon abu bane ita kungiyar iswap ta daɗe tana ƙara girma kuma kamar yadda nake propaganda ne wannan bidiyon Eh, na ɗaya na biyu ya ba shakka idan an kawar da shi shekau din zai rage tasirin da yake da shi wurin hana eh, wato 'yan kungiyar sa shiga iswap a takaice kenan an bude kusan kafa wadda mambobin za su iya shiga kungiyar eh, iswap abu na uku shine akwai Eh, saɓani tsakankanin irin waɗannan ƙungiyoyi waɗanda suke ikirarin jihadi da ma kanta in ka diba a musulunci gaba ɗaya na cewa in dai za a kafa daular musulunci to shugaba guda za a samu eh, ba zai yi akwai daula ba na musulunci a duniya gaba ɗaya da shugabanni biyu to a takaice irin wannan mubaya wanda ƙungiyoyin jihadi suke yi eh, ga mutum ɗaya kusan abu ne wanda ba za a ce ya zo da mamaki ba saboda wannan fahimtar na cewa ba za a iya samun daula na musulunci ba wato a duniya kenan gaba daya guda biyu duk da yake in ka duba kasar suna da wannan bambanci tsakanin su akwai kungiyar alkaida wadda take da nata shugaba kuma take kirarin ita za ta kafa daular sai kuma ka zo ka duba karkashin daular wato ita islamic state kenan tana da nata shugaba to a takaice dai za mu iya cewa a wannan tafiyar da ake yi a afirka ta yamma da kuma nigeria da tafkin chadi akwai alamu da ke nuna cewa ita kungiyar is ita take samun gallaba wannan kuma ba abin mamaki ba ne kungiyoyi na bincike na duniya da kasashe manya-manya wayanda suke bincike irin su amurka france da sauransu da cibiyoyin ma wanda mu muke shugabanci ya nuna cewa tun da aka rusar da daular islamic state da ita kanta alka'ida a duniya to sabon wuri wayanda wayannan kungiyoyin suka zo suna gugwar su shine yankin sahel wadda da kuma nan tafkin chadi to ga takaice dai kusan a duniya yanzu wayannan wuraren su ne kusan kungiyoyin nan na ta'addanci suke fuskanta kuma kaga kenan ba abin mamaki bane idan bisa ga bayan da na yi a baya ita kungiyar daular islamic state wadda ke afirka ta yamma tana tafi kungiyar alka'ida wadda ke gida wato kungiyar jama'atul al-islam da wata jihad ke kenan aka zo aka sami irin wannan baya ga shugaban shi ah, is to a bangare guda dakta akwai wasu bayanai da suke nuni da cewa rundunar sojan najeriya din ah, musamman ma ta bangaren waɗanda suke tattaro bayanan su da leƙen asiri na na rundunar sojan najeriya din sami nasarar kutsawa cikin yan kungiyar ta boko haram da kuma haifar da baraka a tsakanin yan kungiyar wanda kuma a cikin wannan faifan bidiyo din ma dai ɗaya daga cikin yan kungiyar ya ishara da wannan lamari to ya zuwa wani haddi za a iya cewa wannan shiri da na gwamnati din ya yi tasiri to sannan kuma halin yanzu da kungiyar ta samu har ta iya yanke barakar da ke tsakanta har ta samu suka haɗu suka zama wato kaman abu guda shin ana iya cewa wannan shiri na gwamnati din bai tasiri ba kenan eh, ba shakka eh, irin wannan tafiyar kungiyoyin eh, tattara bayanai da na bincike na ƙasa kenan na bayan ƙasa eh, wadda abin da ake cewa intelligence eh, suna da rawa da suke takawa a tafiyar irin waɗannan kungiyoyi to kuma sukan yi amfani da hanyoyi na bincike wanda ba na son yi bayanai a irin wannan kafa eh, na tabbatar da cewa sun kusa kuma sun yi amfani da na da ke ciki kenan sun cimma buri eh, iri-iri wanda suna da da yawa kuma ba dole ba ne a irin wannan kafa mu yi bayani a kai eh, amma dai lalle babu shaida da ke nuna cewa a nigeria akwai irin wannan kuma ana yi dandan da akwai da tafiyar wayannan kungiyoyin bai wato kungiyoyin masu ikirarin jihadi bai kai haka ba a baya na bayanin kasancewar shekau ya daɗe yana shugabanci ga kuma barnan da ya yi kar mu manta wa'annan ƙungiyoyi babu babu ana da fahimtar cewa sun kai ga rasuwar mutum dubu talatin da biyar a wani farnin ma ana cewa har ya fi haka sannan baya ga haka baya-bayan na ita kungiyar da wato united nations kenan ta fitar da bayani wanda ke cewa abin ma har ya kai 350 ko tana ma ikirarin cewa nan da 'yan shekaru kaɗan za su iya kaiwa ga rasuwar mutum miliyan ɗaya da ɗigo daya to kaga a irin wannan yanayi dukkan duk irin hanyoyin da ita gwamnati take amfani da shi ba za a ce ya yi ta wani tasiri ba ko an samu nasara don ah, abin da zai kai ga mutuwan mutum 35,000 ah, kuma ba denawa aka yi ba babu wani ah, hujja da za ce an yi nasara a kansa kenan to a takaice dai ko da menene akwai bukatar a ƙara ingantawa a baya na bayanai hanyoyin da za a dakile wayannan ƙungiyoyin to duk abin da ake inda dai ba wayannan abubuwan aka yi ba to za ka ga duk gaskiya babu wani eh, ko yunkuri da za a ko kuma ikirarin da za ke an yi nasara to a wannan yanayin ne muke fuskantar irin wayannan bayanan da ke fitowa haɗin kai tsakanin wayannan ƙungiyoyin na yi bayani a kai abu ne wanda dole ne tun da wuri ɗaya suke gwagwarmayansu kuma ɗaya kusan za a ce tana nasara akan ɗayar bayanai sun nuna haka yau kusan shekara hudu kenan da muke ganin wannan saboda yawan da membobin ta ke kare a cikin ta a takaice dai dukkan abin da ita gwamnatin najeriya take yi ya kai lokacin da za ta tsaya ta yi waiwaye ta tabbatar da gaya ma kanta gaskiya na cewa nasarar da take ganin take samu ba nasara ba ne ya kamata ta canza yadda take gudanar da tafiyarta a ƙarƙashin wannan ne muke ba ta shawara tsarin da ta fitar da shi na yaƙi da ta'addanci wata abin take cewa national counter terrorism strategy a tun shekara 2014 ta wallafa shi to ya kamata ta yi mai waiwaye ta ga ina ne ta yi nasara ina ne kuma ta kauce sannan me take bukata ta yi don ta gyara irin wannan tsari akan yana da kyau a ringa mai bibiya ana gyara to shekara kusan bakwai bayan an wallafa shi ya kamata a yi irin wannan bibiya a gyara inda za a gyara. To Dr. Kabiru Adamu kenan wani masanin harkokin tsaro a Najeriya kana kuma shugaban kamfanin na Bacon Consultants da ke Abuja Najeriya yayin da yake mana karin bayani kan waɗannan batutuwa da waɗannan abubuwa da suke faruwa a halin yanzu a Najeriya din. Mun gode kwarai da gaske. To masu da kama kawo ƙarshen abin da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah sadu ta gaba kafin na cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. tun ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum sashi Hausa na Mura Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Abuwa Yaman Jama'a Bala shugaban kungiyar Mura Jama'a ta jihar Adama tarayyar Najeriya. A ina jinjina ga ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran a bisa tsayuwar daka da ta yi na yin Allah wade da in sanya ƙasar Saudi Arabia da Isra'ila cikin kasashe masu take haƙoƙin yara da majalisar ɗinkin duniya da kuma antoni Guterres suka yi. A wannan matsaya na Iran abun yabawa ce la'akar da cewa a kasar Saudi Arabia da kasar Isra'ila kasashen da suke take haƙoƙin yara a duba da irin yaƙi da Saudi Arabia take a yamin da Bahrain la'akari da cewa ita Isra'ila tana kama 'ya'yan Falasɗina tana wurga kurkuku baya haka tana kashe su a baya ga wannan kuma ta mai da ɗaruruwan matasa fursunoni a wannan matsaya na iran na yin allah wadai da wannan mataki na majalisar ɗinkin duniya abun yaba ce la'akar da waɗannan miyagun ƙasashe da barnan da suke a majalisar ɗinkin duniya ta juya baya kamar bata san wani abu na faruwa ba a ina godiya da wannan dama daga buwan jama'a assalamu alaikum gidan rediyon musulunci na jamhuriyar iran muna jinjina muku da yadda kuke ba mu goyon baya muna bayyanar da ra'ayukan mu to anan jinjina ce zan yi ma shugaban ƙasar congo duba da yadda ya ga halin talakashi. yadda suke cikin wata matsananciyar rayuwa ya yi nazari ya ga kamata a rage musu kuɗin abinci to gaskiya wannan abin a jinjina mai ne shawarar da zan ba ƙasa ta niger ta yi koyi da yadda wannan shugaban kasan ya yi ba don komai ba don yadda halin rayuwa da yake ciki musamman na wannan lokaci yadda al'umma suke cikin wahala yanan ya kamata a ce su yi koyi da wannan abin na mutumin ba ma ƙasa ta ba har sauran kasashe a yadda wannan bala'in na korona ya damu al'umma a cikin wannan yanayi mai magana ya ma daga jamhuriyar niger Assalamu alaikum Radio Iran na Radio mai albarka da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Furezi ne na kulabar a yanzu ci da take aga da jamhuriyar Nijar muna godiya da wannan dama da kuke bamu. Zan bayyana ra'ayina dangance da mai girma mai kasa alashi bazu Muhammad dangance da kokari da yake ta kawowa tunda Allah ya aza shi bisa wannan eh, kujera muna ganin sauye-sauye mu abinda za mu cewa sai dai mu mushi adda a game da wannan jan kokari da yake ta yi musamman game da wasu kwangiloli da na ji an ya dakatar da su wanda aka yi su gwamnati wadda ta shuɗe kenan mu wannan abubuwa ne wanda suna faranta mana rai ko ba haka ba a ce an samu wani shugaba a afirka wanda zai irin waɗannan abubuwa na alkhairi muna fata allah ya cika mushi gurin shi rediyo iran daga mai sauraron ku na yau da kullum daga agadas jamhuriyar nijar salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radio boh hausa Hausa sunana Sanusi Madatai daga da magaram a jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ne ina son ku bani dama in nuna horin ciki na ga tabke shugaban kungiyar IFAP da ke fafutukar zarcewa daga kasar Najeriya wato Mr. Kano. Muna fatan Allah Ubangiji ya kara tona ma irin wannan mutanen masu neman ta da zaune daga cikin al'umma. Ga ƙarshe muna fatan Allah Ubangiji ya dawo mana da zaman lafiya a ƙasashenmu na musulmi gabaki da Rediyo Iran kuta tashi lahiya sunana sanusi maɗatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar na gode Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa baraka sunana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. To wannan yarjejeniya da shugabanninmu suka yi musamman ma na Najeriya da Nijar sai dai mu ce musu Allah saka musu da alkhairi bisa kan kare kasashenmu daga muyagun kwayoyi da ake a iyakokinmu. Sai dai mu fata mu ma mu kama musu da addu'a Allah Ubangiji ya sa a cimma buri. Sunana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na muryoyin masu saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai. Yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu ga shirin amsoshin tarbiyya. amsoshin tarbiyya. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake bada amsoshin tarbiyya da kuke aiko mana daga nan sashen Hausa na VOH daga nan birnin Tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. To madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara magana dangane da gaskiya da kuma ma'anarta falalarta da kuma amfaninta da yardan allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya mu'amalar mutane ta ginu ne a kan gaskiya ba don ita ba to da komai ya rushe an karɓo hadisi daga imam sadiq salam yana cewa wanda harshensa yake faɗin gaskiya ayyukansa za su zama masu tsarki kowa ya san muhimmancin gaskiya ta yadda ba ma buƙatar bayyana ta don duk mutum mai hankali ya san kyawun gaskiya da kuma munin ƙarya sai dai addini ya zo ya ƙarfafa su ne ya kuma ƙara bayyana muhimmancinta a cikin zamantakewa a cikin wata ayar a cikin alkur'ani mai girma allah ya umarce mu da mu kasance tare da masu gaskiya inda yake cewa ya kowa da kuka ba da gaskiya ku ji tsoron allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya cikin suratu toba ta da sha 119 banda haka allah ta'ala ya sanya amfanin da mutum zai samu a ranar lahira an gina shi ne bisa gaskiya kamar yadda yake cewa a wata aya allah ya ce wannan rana ce masu gaskiya gaskiyarsu za ta amfane su suna da aljannatayya ƙoramu suna kwarara a ƙarƙashinsu suna masu dawwama a cikinsu har abada Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi wancan ita ce rabo babba cikin suratul ma'ida ta 119 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ta da musulmi su kasance tare da gaskiya ko da kuwa za su cutu saboda ita sannan su nisanci karya ko da kuwa za su amfana da ita kamar dai yadda yake cewa ku zabi gaskiya ko da kun ga cewa za ku halaka hakika tsira ce a cikinta kuma ku nisanci ƙarya ko da kuna ganin tsirar ku ce hakika halaka ce a cikinta makarimul akhlaq shafi na 59 hashiya na 137 an karbo hadisi daga abil haura al-asadi yana cewa na cewa hassan dan aliyu alaihi kan cewa me ka rike daga wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce mashi na riƙe daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa ka bar abin da kake kokanto a kansa zuwa ga abin da baka kokanto kuma lalle gaskiya nutsuwa ce sannan karya ko aibi ne banda haka shari'ar musulunci ta kwadaitar da musulmi wajen riko da gaskiya har sai da ya kai ga ta sanya mizani na farko wajen tantance halayen mutumin kirki ita ce wato gaskiya gaskiya ko riko da gaskiya sannan na biyu kuma rike amana an karɓo hadisi daga imam sadiq salam yana cewa kada ku dubi tsawon ruku'i da sujadar mutum to haƙiƙa lallai yana sabawa da su da ya bar su da zai ji kewansu sai dai ku dubi faɗin gaskiya da riƙon amanarsa cikin littafin kafe jus'i na biyu shafi na ɗari da biyar. wannan hadisin yana nuna mana cewa faɗin gaskiya da riƙon amana mutumin banza ba zai iya mai da su jiki ba ba zai iya kiyaye su ba duk wanda kuka ga yana da su to shi mutum kirki ne don ba wanda zai iya rike su sai shi har ila yau za mu ga cewa allah ta'ala ya sanya wa'annan halaye biyu wato gaskiya da rikon amana a matsayin halayen dukkanin annabawansa da manzannin da yake aikowa zuwa ga mutanen su a wani hadisin imam sadiq alaihissalam yana cewa allah mai girma da ɗaukaka bai aiku da wani annabi ba face da faɗin gaskiya da kuma rikon amana ga mutanen kirki ko fajirai ga mutanen kirki ko fajirai shi ma cikin usulul kafi alkur'ani mai girma ya tabbatar da wannan a cikin ayoyi da dama daga cikinsu akwai inda yake cewa kuma haka ambaci idrisa a cikin littafi lalle shi ya kasance mai yawan gaskatawa annabi cikin suratul maryam aya ta hamsin da shida a cikin wannan ayar za ga cewa sai da ya ambaci cewa shi mai yawan gaskatawa ne kafin ya kira shi da annabi kamar dai sharaɗi ne na zama annabi mutum ya kasance mai yawan gaskiya a cikin tafsiri wannan ayar ibnu hajar yana cewa kalmar siddiqu tana tabbata a kan mutum ne idan ya kasance mai yawan maimaita shi to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na kisoshin rayuwa. isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rai'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kwankwasa kofa aka yi a hakan ya sa Naziru ya gane Samuel ne don baya sallama. Bayan Samuel ya shigo ya samu waje ya zauna yana gaida su da su alhaji. Naziru ya ce Samuel kaga babana da yake katsina yau Allah ya nuna mani shi. Murmushi Samuel ya ce ba shi ne ya zo wancan ranan ba? Naziru ya ce shi ne a lokacin ban san shi ba ne. Samuel ya ce sannu alhaji gaskiya oga naziru na taya ka murna amma dai alhaji ba za ka ɗauke mana oga ba ko dariya suka sa alhaji ya ce yana nan tare da ku naziru ya ce samuel lafiya dai dugar da kai samuel yana faɗin oga dama akwai maganar da nake so na faɗa maka ne kuma na ga kana cikin mutane naziru ya ce ka faɗa mana ai duk 'yan uwana ne Samuel ya ce dama uka gaskiya na daɗe ina sha'awar addinin ku tun ranar da ka kama ni da laifi na ga baka wulakanta ni ba baka faɗa ma kowa ba na gane addinin ku yana da kyau sannan zamana da kai na fahimci kai mutum ne mai rufa ma kowa asiri hakan ya sa na ƙara yarda addinin ku addinin gaskiya ne kowane irin aiki kake yi da kaji an kira sallah kake tafiya masallaci wannan abun ya ƙara burge ni shi sa na yanke shawarar na karɓi addinin ku nima ina son na zama irin ka gaba ɗaya suka ɗauki kabbara naziru saboda murna hada ƙwalla baba kamal ya ce gaskiya wannan abun farin ciki ne alhaji ka ji irin yadda ɗanka yake da farin jini a wajen mutane ko gashi yanzu ta salar shi har wani zai karba addinin musulunci alhaji ya ce wallahi ko a haka ina godiya da yanda na same ka naziru allah na gode maka da ka sa naziru ya fada a hannu mai kyau kuma ka tsare shi daga abokan banza domin da yawan almajirai za ka same su ba su da hali mai kyau a cikin kashi ɗari na almajirai da ƙyar za ka iya samun kashi ishirin na kwarai domin wannan barar da suke yi suna kwana cikin yunwa ita ce take kashe masu zuciya har ta kai su ga fadawa hali mara kyau a yanzu kam na ƙara na jin ba zan iya raba ka daga nan nan ba Allah kaɗai san irin alkhairin da yake jikinka wanda mutane za su ƙaru da shi samun ina maka murnar karɓar addinin Allah da za ka yi Allah ya albarkaci rayuwarka baba kamar ya ce amin tun da an gama gyaran motar mu tafi gida mu ci abinci idan na faɗa a yi girki da kai idan kuka gama sai naziru ya haɗa kayan shi ku tafi alhaji ya ce babu damuwa baba kamar ya ce kai ma samuel da kai za mu tafi kaga sai a kammala komai a can samuel ya ce na gode baba kamar naziru ya ce mu je na ga imrana sai na ga imrana sai na bar mashi komai tun da gaba ɗaya za mu tafi kafin gobe sai ya diya dawo haka suka tashi cike da farin ciki suka nufi gidan baba kamal sauran abokanan aikin naziru sosai suka tashi farin cikin samun baban shi bayan sun gama komai aka musuluntar da samuel a nan ya yi wankan shiga musulunci Naziru ya bashi kayan shi ya sa da aka tambaye shi wani suna yake so a sa mashi ya ce yana son a sa sunan habibullah sosai suka ji daɗin sunan da ya zaɓa ko ba komai ya yi oga habibu kara bayan sun gama naziru da alhaji suka tafi ana sai da ya yi kuka babu kamal yana ƙara faɗa ma naziru akan kada ya wuce kwana biyu Naziru ya ce, "Insha Allah ba zan wuce ba." Haka suka tafi cike da kewar juna. Da misalin karfe takwas na dare su Ado suka shiga garin Daura da motar shinkafa. Sosai suka ci kota saboda sun san abin da suka shirya. A ranar da ƙyar suka kwace ma kwastam suna shigowa garin Daura suka karya layin wayarsu. Dariya Ado yayi yana faɗin mun sha. tun da dare ya yi ina kake tunanin zamu nufa da wannan motar ka san dai ba za mu ɗauka hanyar kano a cikin daren nan ba shatima ya ce kawai mu wuce garinmu a can ne kawai za mu kwanta hankali kwance kuma kaga ya fi kusa babu wanda ya san garinmu ko neman mu aka tashi babu wanda zai yi tunanin muna can zuwa gobe sai mu wuce kano idan na je sai na faɗa ma baba cewar kaya muka ɗauko dare yayi muka biyo ta hanyar gida shine na ce mu shigo mu kwana ado ya ce shege shatima ka iya kawo shawara kawai mu harba can nan suka ɗauki hanyar katsina ado ya ce kenan daga yau mun yi ban kwana da daura na so a ce muna nan su goga za su fito shetima ya ce ai ko ba yanzu ba wata rana za mu kawo masu ziyara suna cikin tafiya sun yi nisa sosai da daura ado ya ga kamar motar 'yan sanda tana bin su ado ya ce shatima na ga kamar motar 'yan sanda fa shatima ya ce ina ruwanmu da su ka san dai ba sa kama masu ɗaukar shinkafa kila wucewa suka aikin su za su yi kada ka nuna alamun ka gansu ka ci gaba da tafiyar ka kawai abinda ba su sani ba shine waɗannan 'yan sandan su suke bi domin a cikin abokanan da suke ɗauko shinkafa da su akwai wanda ya ji su lokacin da suke maganar za su gudu da kayan alhaji hakan ya sa ya riga su tahowa ya kira alhaji a waya ya faɗa mashi abin da ya ji dama kuma a lokacin wani da ya san su ya zo yana faɗa ma alhaji halinsu har yake faɗi me ya sa alhaji ya yarda da su har ya ɗauke su aiki nan alhaji ya faɗa mashi irin mutuncin da suka yi mashi kuma ya faɗa mashi ya daɗe da su ba su taɓa cutar shi ba sai mutum ya ce to kila sun canza hali suna cikin maganar aka kira alhaji a waya aka faɗa mashi nan take hankalin shi ya tashi domin kuɗi masu yawa ya basu domin sun ce an kawo shinkafa da yawa To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya.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 Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana tsananin damuwarsa kan yadda jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suke ci gaba da gudanar da rushe-rushen gidajen Falasɗinawa a garin Silwan da ke gabashin birnin Kudus yana mai jaddada yin kira ga mahukuntan haramtacciyar ƙasar Isra'ila da su hanzarta dakatar da wannan mummunan aiki. tare da mutunta dokokin kare haƙƙin ɗan adam da na ƙasa da ƙasa wannan bayani na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya zo ne ta bakin mai magana da yawunsa stephen dujarik a taron manema labarai da ya gudanar a babban cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka a ranar talatar da ta gabata dujarik ya bayyana cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya yana cikin tsananin damuwa kan matakan rushe-rushen gidajen falasinawa a yankin silwan da ke gabashin birnin Kudus. Kuma Majalisar Ɗinkin Duniya tana ci gaba da sanya ido daga nesa kan duk abubuwan da suke gudana a yankunan. a tambayar da aka gabatar masa kan matakin da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke ci gaba da ɗauka na gudanar da rushe-rushen cibiyoyin kasuwancin falasɗinawa da suke yankin na silwan a gabashin birnin na kudus stephen tujarik ya bayyana cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da su dakatar da wani rushe-rushen gine-ginen falasɗinawa tare da mutunta dokokin kare haƙƙin ɗan adam da na ƙasa da ƙasa dujarik ya jaddada cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya zai ci gaba da tura rahoto kan abin da ke faruwa a yankunan falasɗinawa ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da sauran kwamitocin majalisar domin matsayar antonio guterres a fili yake kan rashin amincewa da duk wata ɗabi'ar cin zarafin ɗan adam a nashi ɓangaren memba a kwamitin kare haƙoƙin al'ummar silwan fahari abu diyabi ya bayyana cewa ba zai yiwu al'ummar falasɗinu ta zuba ido tana ɗaukan ƙasƙanci a gaban yahudawan sahayoniya ba don haka za ta ci gaba da yin iyaka ƙoƙarinta na ƙalubalantar jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ko da kuwa da mafi ƙarancin abin da allah ya huwace mata ne musamman da a halin yanzu al'ummar yankin na silwan suke faɗa da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar dukansu tare da jifansu da duwatsu a duk lokacin da suke ƙoƙarin gudanar da rushe-rushen gine-ginen falasɗinawa saboda haka wannan matakin zalunci ba zai gudana ba tare da mai da martani ba wannan sabon matakin ci gaba da rushe-rushen gine-ginen falasinawa a yankin silwan da ke shiyar gabashin birnin kudus yana zuwa ne a matsayin matakin gwaji kan falasinawa bayan cikan kwanaki goma sha uku da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ɗiba wa wasu iyalan falasɗinawa kansu fice daga gidajensu domin za a rusa bayan cikan kwanaki goma sha uku lamarin da zai kai ga koransu daga yankin ba tare da sanin inda za su zauna ba sakamakon haka falasinawa da suke rayuwa a gidajensu a yankunan gabashin birnin kudus suka jaddada matsayinsu cewa ba za su taɓa miƙa kai bori ya hau ba har abada saboda bakar siyasar yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida bai takaita da koransu daga yankin ba kawai kokari ne na raba su da birnin kudus kwata-kwata a cikin 'yan kwanakin nan 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun ɗauki matakin wuce gona da iri kan falasinawa da suke gudanar da taron gangami a yankin silwan domin hana gudanar da rushe-rushen gidajen falasinawa inda 'yan sandan suka dinga harba musu iskar gas mai sanya hawaye tare da harbin su da harsashen roba baya ga harbi a sama domin tsorata su wannan matakan wuce gona da irin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya jikkata falasinawa da dama a yankin na silwan amma duk da haka falasinawan sun kasa kuma sun tsare domin hana manyan motocin rusa gidaje su kai ga gidajen da suke son rusawa musamman a yankin hayu bustan da ke yankin na silwan a gabashin birnin na kudus a gefe guda kuma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kara tura jami'an tsaronta masu yawa zuwa yankin kamar yadda jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi rinkurin rusa gidan wani ne mai suna fadal abbas a yankin suwayaha a garin silwan bayan sun gabatar masa da wata takarda da a ciki ake da'awar cewa babu izini daga mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan gina gidan lamarin da ya janyo ɗauki ba daɗi tsakanin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da al'ummar yankin da suka kawo ɗauki ga iyalan gidan fadal abbas da ya kai ga jikatan Falasinawa shida tare da kama wasu hudu na daban Hakanan a ranar talatar da ta gabata jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun ɗauki matakin rusa a shagunan kasuwanci mallakin wani bafalitsi ne daga iyalan arrajibi a yankin Bustan. bayan sun killace yankin domin hana wani kusantar wurin wannan matakin wuce gona da iri na jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya sanya falasinawan yankin na bustan gudanar da zanga-zangar yin Allah wadai da rusa shagunan kasuwancin tare da jaddada matsayinsu na rashin amincewa da gudanar da rushe-rushen cibiyoyin kasuwancin Falasɗinawa da suke yankin. baya ga bakar siyasar neman koransu daga muhallinsu da suke birnin kudus ƙungiyar ba da agajin gaggawa ta hilal ahmar ta falasdino a birnin kudus ta sanar da cewa jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun wa falisina wanda suka gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da duk wani matakin gudanar da rushe-rushen gine-ginen falasinawa a yankin na bustan inda suka jikata falasinawa akalla goma sha uku kuma har 'yan jaridu ba su tsira daga matakan wuce gona da irin jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba. wani jami'in falasinawa a yankin silwan da ke gabashin birnin kudus ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran anatolia na kasar turkiya cewa mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun lashe takwabar rusa gidajen falasinawa kimanin ɗari a yankin bustan bisa da'awar cewa an gudanar da gine-ginen ne ba a kan ka'ida ba jami'in falasinawan ya kara da cewa mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna son rusa gine-ginen falasɗinawa ne a yankin da nufin gina wani katafaren ɗakin karatun addinin yahudanci gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana da'awar cewa yankin falasinawan tun tsawon ɗaruruwan shekaru da suka gabata mallakin yahudawa ne yankin bustan yana ƙarƙashin garin salwan da ke kudu da masallacin akasa ne kuma rusa yankin yana matsayin babban rushe-rushen muhallin falasinawa a birnin kudus kuma tuni mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila suka sanar da falasinawan yankin musamman iyalan falasinawa goma sha uku kan rusa gidajensu kuma wai za a biya su kuɗin fansar rusa gidajen a gefe guda kuma ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta buƙaci ɓangarorin da suke shiga tsakani kan rikicin falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan tsoma baki a matakan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke ƙoƙarin ɗauka na raba falasinawa da muhallinsu kamar yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fi mai da ƙarfi wajen wuce gona da iri kan al'ummar falasinu da suke birnin kudus da nufin ma mai birnin baki ɗayansa a bayanin da kakakin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas muhammad hamad ya fitar kan matakin da gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila take son ɗauka na ƙoƙarin rusa gine-ginen falasɗinawa a yankin bustan da ke garin silwan wani sabon matakin wuce gona da iri ne kan falasɗinawa kuma jallayi ne da falasɗinawa ba za su taɓa lamunta ba don haka za su ɗauki matakin mai da martanin da ya dace hamad yana mai jaddada cewa ƙungiyoyin gwagwarmayan falasɗinawa suna faɗake tare da bibiyan abubuwan da suke faruwa a birnin kudus kuma kafar mai da martani daga gare su a buɗe take a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso a nata ɓangaren ƙungiyar gwagwarmayar falastinawa ta jihadin islami ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shirya ɗaukan alhakin duk abin da zai biyo baya matukar ta ci gaba da musgunawa falasinawa a yankunan su da suke birnin kudus domin hakan yana matsayin rashin mutunta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ce da aka cimma tsakanin falasinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙarƙashin sanya idan ƙasar masar bayan yakin kwanaki goma sha ɗaya kuma tabbas ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa a shirye suke su ɗauki matakin taka burki ga bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a duk wani yankin falasinawa ciki har har da yankin bustan da sauran yankunan su da suke gabashin birnin kudus a gefe guda kuma a makonni biyu da suka gabata kotun kolin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ke birnin kudus ta ɗage shari'ar da aka gabatar mata kan aniyar koran wasu iyalan falastinawa biyu daga yankin silwan tare da rusa musu gidaje a wancan lokaci kotun ta yanke shawarar ɗage shari'ar ce kan batun korar iyalan gidan gaif daga unguwar badan alhawa da ke silwan a ashirar kudu da masallacin akasa har zuwa ranar biyar ga watan yuli domin ci gaba da gudanar da shari'ar kafin kotun ta zartar da umarnin ɗage shari'ar har jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ɗauki matakin farma unguwar na badan alhawa tare da kama falasinawa masu yawa da suka hana rusa gidajen a halin yanzu haka dai falasinawa da yawansu ya kai 750 ne suke fuskantar barazanar kora daga unguwar badan alhawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take son kwace yankin bisa da'awar sake dawo da tsohon tarihin yahudawa a wannan yanki masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban huta lafiya. to ne ma kawo kashin shirin namu baki ɗaya da mana ɗan sauran lokaci san barka sake dawowa domin ta so mana kusa da gaske labaran da aka riga aka saurara. jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya ce dole ne amurka ta bada tabbacin cewa ba ta taɓa janyewa daga yarjejeniyar nukiliyar iran ba wanda hakan yana da matukar mahimmanci ga makomar tattaunawar da ke gudana a vienna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar ta 2015 da yake magana da manema labarai bayan taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a ranar laraba majiri tarabanci ya sake nana ta cewa ficewar amurka daga yarjejeniyar ta nukiliya ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa amurka ta fice daga yarjejeniyar ba tare da wani dalili ba in shi shi ficewar amurka ta yi daga yarjejeniyar a cikin shekarar 2018 a lokacin tsohon shugaban ƙasar donald trump tare da laftawa iran jerin takunkumai da kuma matsin lamba shine ya sanya mahukuntan tehran mai da martani ta hanyar jingine aiki da wasu sharuɗa da yarjejeniyar ta kunsa tun daga watan afrilu ne wakilai daga iran da ragowar kasashen da suka sanya hannu a yarjejeniyar ta 2015 da suka hada da faransa burtaniya jamus rasha da kuma china ke tattaunawa a biyana da nufin dawo da amurka a cikin yarjejeniyar da kuma dagewa iran takunkumai shugaban kasar iran mai barin gado hassan ruhani ya taya sabon alkalin alkalai na kasar murna kan nadin da aka yi masa a wannan mukami a cikin sakon da ya aike shugaba ruhanin ya ce ya gulam hussein muhsini eji murnar naɗin da jagoran zuwan halin musulunci na iran ayatollah hamina ya yi masa naɗin da jagoran ya yi maka a matsayin babban alkali ya nuna kwarewarka a bangaren ayyukan shari'a in ci shugaba ruhanin to nan zamu gari sai dan Allah ya mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na safe kafin lokacin mutum kowa da kowa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya